to mai kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanka da sake dawa cikin shirin naka na duna na balkin sambo wadda muke tattaunawa da Profesa ibrahim aliyu kankara wadda kamar kullum shirin ne dai na tattaunawa kan tarihin mamman shata da waɗanda ya waƙi a faɗin tarihin najeriya da ma duniya baki ɗaya mun dawo kuma mun gama da jihar bauchi yanzu mun shigo jihar gombe a jihar gombe profesa ranka daɗe ina ga na ji shi abokin tafiya malam rabiu mm. yana ba da shawara ya ce wa in an taɓa yalo wai a in aka ba wa yalo a ɗan ma albasa eh. wato ma'ana tun da duk maza ake ta taɓowa mm-hmm. a azare ɗin maza ne a maza aka taɓo mm. shine sai ba da shawara wai ba mata ne cikin wannan wadda shata ya waƙe yanzu zai gamu garin gombe yanzu gamu garin gombe akwai mace da shata ya waƙe a garin gombe sai mu fara da ita idan akwai eh akwai hajiya ai diga eh ai diga indo indo aisha indo indo ai diga ba eh, eh to ya aka yi ita mace suka haɗu da mamman shata kasan eh 1966 1966 sannan duk ana daya cikin tahiya ce an samu yanci amma kamar kai bai yi da wayewa ba sosai wancan 65 da aka naɗa shi sarkin muri na jalingo eh. sardauna shi ya naɗa shi amma bai ga wankan sarauta shi ba allah ya bai rasuwa saboda haka august 1966 1966 august hmm. za a bashi sandan girma amma wanda zai shi bai da rai sardauna haka sai aka je aka gaici alhaji mamman shata hmm. da ya tashi da mota da yake karhi gare fir sai ya wuce ya tahi ya tahi jalingo to kai ko Ahmadu doka mai kukuma da yake bai da karhi hmm. sai da ya rage wata guda hmm. zai tahi jalingo wurin wannan biki da masu kaɗai aka gaita a nan arewa da mai kukuma da shata da ya taho daga kaduna dama kaduna yake sai ya zo mararraba jos zai kwan uku ya wuce sami naka kan hudu ya wuce jos ya kwan hudu ya wuce bauchi wuce gombe dai waɗannan kwanaki mm. to ya sauka gidan sarkin gombe ya fara waka ko mai kukuma a mai kukuma shi sha ta kara yana can gaba eh, ya riga ya wuce ana jibi za a yi wannan hidima da ya zo fara wasa sai aka aiko ciroman gombe din nan umar wannan eh. wannan wanda ya rasu eh. ya zo ce sarki ya ce to a gaya maka yana murna yana maraba da zuwanka Allah sa alheri kwarai da gaske waƙan nan da kake ma sardauna mm. ya sa ka tana mai lokacin sardauna da shi ai famanin sakatare ne a lokacin a kabinet ɗin sardauna shi ciro man gombe a shi sarki sarkin dai da aka zo aka tadda kofa gida shi eh ya zo ya nemi shi waka ya yi zama a ofishin sardauna mm. to waka sardauna ɗin ya fara yi akan hanshi ta jalingo bare gombe mm. to sarki ya ta kuka ya ce an tuna mai sardauna kaza kaza kaza me ya zo yi amur doka aka aiko wannan ciro gombe sai ya ce a gaya ma mai martaba sarki mm. yana kan hanya ne zai je jalingo bikin wankan za a bada sanda mm. sai ya ce to ai a gaya mai mu ma nan wurin wan wannan ciro gombe umar din an mm. naɗa shi hakimin birni da kewaye jibi za a yi bikin saboda ka tunda tunda dama kai maka da wani ne kuma ka saba da mutum a kaduna kai zaman ka nan wurin ba sai ka ji jalingo ba a yi wannan bikin da kai sai ce to shikenan ba ya ga fashi da makami yawa to shikenan aka je aka ba su masauki yan kuɗin da suka samu nan wurin suka bi malamai mm-hmm. aka je aka ba malamai aka yi ta roƙon Allah aka yi ta roƙon Allah aka sauke alkur'anai dalili saboda in wankin biki na jalango ya ƙare ya taho jibi shi alhaji shata yana iya biyowa ta gombe kuma in ya shigo gombe kwace shatan za su yi shi kuma su ture shi gehe guda sosai kuwa to Eh, ya tahi aka je aka ba malamai kuɗi suka yi ta abin nan don a cikin nan har yanka rago aka yi aka sauke alkur'ani aka yi yasan aka yi komi da komi wan shekare ranar juma'a an tashi an gama sallar juma'a sai batura na murja ya shiga cikin masallaci da yake shi ma malami ne don ya sauka alkur'ani mai tsarki mm. shi a madoka mai kukuma yana lazimi cikin masallacin juma'a da kofi gidan sarki ya shiga ya ce an ce gasha ta can bakin bakin wani otal na inyamurai can wajen gari da aka kona tunda ai an yi aware an kashe sardauna eh. kahin an yi aware an yi zanga-zanga kahin a fara yakin basasa hmm. august 66 hmm. hotel din kona shi aka aka kori inyamurin saboda haka amma sha ta je cin yatsu tsugunna can wajen gari ne saboda haka sai ya tahi ya ce ma baturin namurja ya je ya gano da gaske ne da ya hau keke ya je sai ta da siya oziri shata suna tsugunan gindin wutar suna karta hmm. yana ganin sai ce masu ina shatan suka ce ai yana nan ciki to daga nan sai da sai faɗi ma doka hmm. kaga duk wancan abubuwa da aka yi da sun tashi hmm. na magani na magani su asiri su yanke ya kashe kudaden sa ga banza to daga nan sai ce to yanzu abin da za a yi sai koma ci gaba da lazimi bai hito ba sai da aka yi garba aka aiki ciro man gombe umar ya je ta tago shata yanzu tunda daga nan mata aure suka rika ta suna tamke 'ya'ya bisa kan bayan suna tafiya suna gano shi can mm. hotel din kwale bani ne kwale bani ne haka aka mm. faffasa duk tsaki hotel din kuma can duk an kona shi amma na aka yana can cikin wani daki yana zanne shi kadai daga shi sai gajeren da kawai yana zanne kan wani bungorin bulo wanda aka aka kona eh. mata nan suka rika leka sai sun taka eh, wannan kwale bani eh. su je su leka taka suna suna leken shi mata daga cikin gari aka yi tattaka saboda ai mutanen Gomben wannan ne karan farko da suka fara ganin shi sai dai labari to daga nan da sarkin gombe aka ce wai me ke faruwa gombe aka ce ai kaji kaji wai shata ake zuwa kallo sai ce to aiki shi wannan ɗaya je taho da shi mana ciro man gombe umar din da shi aka aika je taho da shi hmm. da ya zo sai ce me laifin mai muka maka da ba za ka zo mu gaisa ba in ji sarki hmm. sai ce a ni ai ka san ni shata ban zuwa wurin mutane in ce gani na kawo kaina sai dai in a kira ni saboda hellanci mm. sai ce to wasa ne za a yi dama gobe kaji kaji biki dama duk hakimai sun taru wan wannan za a nada hakimin birni da kewaye saboda ka kai za ka yi wasa gobe ka ga ya manta da wacce magana da suka yi da amar doka an hana shi zuwa jalingo an hana shi ta yaya jalingo an sa ya banna kuɗi to ai ita ce ta zo ɗin da daddare mm. ita kuma ita ce shugaban mata ta npc ta sardauna ita aisha indo aisha indo yan fendiga ake ce mata mm. indo yan fendiga mm. ita ce shugaban npc ta mata ta lardin gombe gaba daya mm. manyan gombe suna shakata saboda ta riƙa hamshakiya ce duk abin da za a sai an nemo su shikenan ta zo da dare sha tana wasa shi kuma a doka sai aka kira shi ko aka bashi kuɗin sallama aka ce kara gaba to sha tana wasa da dare sai ta zo shi roman gombe umaru shi dai dan sarki ne hmm. ya kuma taso ya fara karhi yana sa ran kuma kila ma shi zai zama sarki in wancan sarki ya kau ita kuma tana ganin ita wace ce hamshakiya shugaban npc jam'iyyar sardauna hmm. to sai suka fara takara ta ba shata kuɗi in ya ba shata fan ɗaya sai ta ba shi fan biyu in ya ba shata fan hudu sai ta ba shi fan takwas duk abin da ta ba shi sai ya ninka ita ma sai ta zo ta ninka haka aka yi ta garin allah ya waye <laughs> aka yi ta wani sai in aka gama bada sai a zo kuma a sake lali da ta zo ta he ta ba ta fan daya sai ya dawo sai ya bashi fan biyu sai ta da sai ta kara fan hudu to shikenan sai a abin nan can kuma ya taso shi kuma ya he ya bada fan biyu sai ta taso sai ta he sai ta bada fan hudu to shine ya mata waka a nan wurin alhaji ya indo yan mamman ka ji kun ji afin diga aka haihe ta ni mamman gombe na santa Alhaji ya indo yar mamman ni na yi gabas a cikin filani na yi gabas a cikin filani yawo na ya kai ni ƙasarsu kuma in gano indo yar mamman ya indo yar mamman kai sai mazan kwarai sun zauna mudun mazan kwarai sun zauna in ga halin indo yar mamman to kaji ita kuma wakata to ana gama wasa da sahi mm. aka sallami shata sai ta bishi da ta bishi suka taho nan kano daga kano suka wuce hontuwa daga hontuwa cikin wannan bataliya da guda da yake yawo da ita eh. ka san shi ba wai makaɗa da yan shi ba da waruka har da yan kallo ke bi ah. to ita ma sai ta zama cikin yan kallo suka tafi sakkwato aka je aka gama wancan biki na sakkwato da kwanaki aka dawo hontuwa aka gama zawa aka lula aka tayi zariya aka lula aka tafi Legas. Duk da ita. To a Legas nan ya koro ta. Kwana talatin suka yi rabanta da gida. A Legas ya kira ta. Eh. Ya ce mata Indo, ki yi haƙuri shata ne. Hmm. Ki haƙuri. Ba za ki iya masa. Mamman shata ne ba ki iyawa. Hmm. Ya ce waƙa dai an yi maki tagwaninta kuma kin shiga duniya kuma duk inda na je na tsuguna zan yi waƙa ki. Amma don Allah da annabi ina mai baki haƙuri ki koma gida cikin iyalanki. wallahi ya bata haƙuri na ya bata kuɗin mota ya koro ta daga Legas hajiya inda yan mamman amma bin shi tai sai ta ya bata kuɗin mota kuɗi ta ƙare eh bin shi tai har Legas ya bata kuɗin mota ya ce ta dawo gida indo yan mamman hmm. to kaji <laughs> magana babba ce ta rasu 2015 2015 yau shekarar ta takwas Karan takwas da mutuwa. Mm, Shekara takwas da rasuwa. mun gana da ita? Mun gana da ita. Na je Gombe. A'a mm. ba Findiga ba Findiga ai da suna ne. Eh, gombe ta ne tun da gari ne eh, Gombe ta tashi nan mahayyata take March 98 eh. Maris 1998 na je muka zagaya da ɗanɗan ciroman gombe umaru ɗin nan da wanda sha time waka wani ana ce mai adamu tsohon ɗalibi na ne a kaduna polytechnic muka zagaya ciroman gombe ne eh adamu ba muka je da shi gidan ita da ƙyar muka gano gidan ita gidansu ita hajiya a ya findiga eh. to sai muka tadda kananta maza a gidan amma ga matansu kananta maza ita a ya findiga eh. amma ga matansu nan gehe guda kuma ga ota kwance mahayyata sannan tana da tana kishin gidi eh. sai suka ce to yanzu duk labarin da za a baka na a findiga mm. kaga mai baka shi na wurin saboda ita ce ta hayyata mu kuma na wurin surakai ne kannan bindiga duka suke auren mu maza wasu mata guda biyu suna zaune na jawo kujera na zanna kusa da tsohuwa muka gaisa sai naga ta sha mun ne magana ɗaya biyu uku naga ta sha mun ne magana ɗaya biyu uku ta ce ni ba abinda da zan gaba ka game da ayi hmm. amma ka tafi kaduna kulmin mashi ka tambaya ka ce ina ne gidan malam audullahi shine security officer a masaka ta kaduna da ka je duk kurmin mashi an san shi mm. shi ne mijinta kuma tana na gidan shi a lokacin a lokacin amma nan dai labarin a diga ba abin da zaka cinta wuri na na kawo kuɗi na miƙa mata na ce to ga wannan ki sai goro Ne godiya muka hito ni da wannan yaro adamu to da na koma kaduna na dinga yawo cikin kurmin mashi ne ta yawo ne ta yawo da ƙyar na samu na gano gidan wannan mutumin mala abdullahi kama isa tunda tana da girma shine sai na aika sai na ce a gaya mata cewa malam ali kankare ne marubucin tarihin shata wallah sai ta leko tana lekowa sai na ga hotonta da ahmad doka mai kukuma ya bani eh. na ga ita ce Shi nan. sai ta koma daga ciki sai na shigo daga ciki muka gaisa yan gajera haka yan busassa kamata mm. mai dan ruwa mm. mai dan jiki yan busassa kamata baka <laughs> amma ta dan manyanta a lokacin sai ta dauko kujera sai ta aje man gehe guda ta dauko kujera ta aje gehe guda mm. ta zanna mun fara hira sai ta ce sai dai hira nan mishkila ɗaya ce za ta kawo na ce me ya faru sai ta ce mai gida na baya nan kuma ya kamata a ce an nemi izinin shi na ce i eh, kwarai kau na ce to yanzu ya za a yi hajiya ta ce kuma yanzu nan zai shigo ma to shikenan muna nan ma kawai kawai sai gashi ya shigo yana shigowa ya shigo me ya dauka me ya dauka sai ya hita yana hita sai take ce mana to sai ka je sai ka nemi izinin shi sai na ce to shikenan haka za a yi hajiya ai ya yi ta ce a ba yana nan waje na ce ya ta hajiya mu ci gaba da hira kawai ni shauƙin da nake taban labarin tarihin haɗuwarsu da shata mm. sai ta ce a ni na yi ka sanin halin shi na san kowa ne shi yana da tsananin kishi yana nan waje kofa gida saboda haka ka je ka nemo izini in ya amince sai ka dawo na ce mm. to shikenan sai na hita ina hita kawai sai na gan shi tsaye bakin kofa sai nake ce mashi Allah shi taimake ka da kai da ya aiki maka gaisa da shi na ce to kaji kaji ni marubuci ne amma lecturer nake Kaduna Polytechnic kaji mm. kaji kaji kaji saboda ka na je Gombe aka ce tana nan kurmin mashi gidanka mm. aka yi min kwatancen gidanka na zo nake so a taimaka a bani dama a bani izini eh, za mu tattauna da ita in ji alakata da Alhaji Muhammad Shata da aka yi mata waka yana bude baki sai ce a ai wannan abu an yi shi tuntun ana cikin kuruciya menene menene waye tudu wace tudu wace gangare waye faɗi waye kashe wa aka kashe waye rai kaza kaza daga nan ɗin ma bai bari ba na koma ciki ne ne sallama da ita ya ce kama ka ni kuma da na zuciya mm. sai ne ban kwana da shi kawai sai na karo gaba <laughs> to da na zo ina ba a doka mai kukuma labari sai ce to labarin da za ta baka ni zanna in baka labarin saboda ai kan idan mu aka yi komi shi ne sai yake ban wannan labarin ya ce to karshen ta ma in ma da ka zanna da kila ita ta manta wasu abubuwan ma amma karshen ta ni doka ban manta wasu abubuwa ba tunda ita mace tana da saurin mutuwa. Mm. saboda haka sai zana ban labari to daga nan ban ka akwai da muka taho da shi yana dillancin gidaje mm. ya ɗauke ni a mota a ga mota shi a mu doka kahin ya zama sarkin abakwa muna zuwa daidai kofar gidan da mota sai da ce kaga gidan su mutum ya kai sai ce waje ce ai findiga hajiya ai findiga hmm. sai ce ai nan na gidan na ce mai inan na gidan sai ce to ba da muka tsaka kada kada mijin ya taso mun <laughs> to sai muka wuce to daga nan daga baya na je Gombe ba na waccan 2019 shine sai Alhaji Umaru findiga wani dan garin su hmm. da ya ba mu masauki nan muka kwana wajen shi shine yake ba mu labari sai ce ai tara su 2015 2015 amma dai waka ta ta amsa suna kwarai da gaske kuma ta ce mana a lokacin abin da ta fara gaya min kenan kafin mijin ya shigo hmm. na ce kun ci gaba da gaisawa da alin shana ta ce kwarai da gaske hmm. muna haɗu da shi ta ce ko ba rawar can ya zo kaduna ko hamdala ne ta je sun gaisa wallahi Allah eh, ta je sun gaisa insha Allah amin amin yanzu professor lokacin yayi to na sai dai idan muka dawo sai mu yi na shi ciroman gombe to ciroman gombe umaru eh mu ji shi kuma ya yaya alakarsa da shata da kuma irin waƙoƙi guda nawa yawa shi ciroman gombe eh ciroman gombe ba kuma sai mu je na shi baffa ahmed duk da shi kamar bai yi suna bai yi fice sosai ba kamar ya yi fice sosai shi ma ya yi fice ya yi fice ya ma hi ciroman gombe umaru ma fice ya yi ita AAF diga fice ikon Allah shi shi dan lema uban ciroba ko dan eh, shehu garkuwa shi baffa ahmed eh baffa ahmed ai shi ne ɗan leman obance roma ɗan shehu garkuwa to mai kallo da sauraro ai haƙuri da mun dawo sai mu ɗora daga kan ɗaya daga cikinsu ko umaru ciroman gombe ko kuma shi baffa ahmed dama aminan juna ne dama aminan juna ne kamar da ka taba faɗa eh kwarai to a madadin professor ali ibrahim kankara mm. da kuma abokin sa rabiu ilolo malumfashi ni abdullahi bakoji a dubin shirya na gabatar nake muku ban kwana da cewar mu haɗu a shiri na gaba in mai duka kai mu bisalam